Hanyar adalci Darasi na tara Alkawali mai ban mamaki Salamu alaikum abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa shiga ne, kuma ya miƙa kansa ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Allah yana son mutane su zauna cikin salama na ƙwarai tare da shi har abada. ina da farin ciki yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Lokacin da ya wuce, mun ga yadda su Adamu da Hawwa'u suka fanɗare daga hanyar Allah, sun ci ’ya'yan itacen da Allah ya haramta, Allah ya halicci mutum cikin siffarsa, amma mutum ya zaɓa ya bi Shaiɗan, magabcin Allah. Da farko, Adamu da hawa'u sun ji daɗin hira da Allah a cikin gona, amma bayan da suka yi zunubi, sa'an da suka ji muryar Allah sun ji tsoro, sun nema su ɓuyan ma Allah a cikin itatuwan gona. Duk da haka, Allah ya bi Adamu da Hawwa'u ya yi musu magana, ya shaida musu sakamakon zunubinsu, ya ce, Ta dalilin zunubi ga masifa da ciwo da ƙayayyuwa, da ciyayi, rashin lafiya, da mutuwa, duk sun shigo duniya. Saboda haka, daga ran nan har wa yau, inuwar mutuwa tana bisa dukan zuriyar Adamu, kowane ɗan Adam mai zunubi ne tun daga cikin ciki, mugu ne daga haifuwa, ko muna jin daɗin wannan koyarsuwa ko a'a, dukanmu muna da halin kakanmu Adamu, Hausawa suna cewa, Ɗan burgu bai rasa farin bindi, sanadin zunubin Adamu dukan masu zunubi ne daga haihuwarmu, zunubi annoba ne, kowa ya kamu, yadda zunubin Adamu ya raba shi da Allah, haka zunubinmu ya raba mu da Allah, ku ji abin da littattafai suna cewa. To, Kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa ya ja mutuwa, ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa, don kowa ya yi zunubi, Roma Sura biyar aya sha biyu. Gama ’yan adam duka sun yi zunubi, sun kasa kuma ga ɗaukakar Allah, Roma Sura uku aya ashirin da uku. Laifofinku suka raba tsakaninku da Allahnku. zunubanku ne kuma suka sa ya juya daga gare ku, Ishaya Sura hamsin da tara aya biyu. Labarin nan baya da daɗin ji, duk da haka gaskiya ne, gaskiya ɗaci gare ta, in ji waɗansu. Kenan mun ga yadda zunubi ɗaya na Adamu ya raba tsakanin dukan mutanen duniya da Allah. Ran da Adamu ya yi ma Allah rashin biyayya, shi Adamu tare da dukkan zuriyarsa, ko da shike ba a haife mu ba tukuna, mun fita daga mulkin haske, mun shiga mulkin duhu, yanzu ba mu da wani rabo a cikin mulkin Allah, saboda zunubi rabonmu yana wurin Shaiɗan, Shaiɗan ya kama mu, mu bayinsa ne, yanzu babu wata sa zuciya a rayuwarmu nan, sai bauta ma zunubi. sai tsoron mutuwa, a lahira kuma sai hukunci har abada abadin cikin gidan wuta, wadda ba ta mutuwa sam. Da haka ne littattafai suka ƙare magana da sai mu rufe su, mu yi kuka mai zafi kamar wanda ya ɓaci a hamada, kuma babu begen ceto. Da Allah bai shirya hanyar ceto ba, da mu ’yan Adam mun zama ɓatattu har abada, amma alhamdu ga Allah, littattafan annabawa ba su ƙare da labarin zunubin Adamu ba, Allah mai yawan rahama ya buɗe ma ’ya'yan Adamu ƙofar ceto, saboda haka maganar Allah ta ce, Amma inda zunubi ya haɓaka, alherin Allah ma ya fi haɓaka ƙwarai da gaske, Roma Sura biyar aya ashirin. Kada ku ji tsoro, gashi albishir na kawo muku na farin ciki mai yawa, wanda zai zama na dukan mutane, Luka Sura biyu, aya goma. Alherin Allah ya bayyana saboda ceton dukan mutane, Titus Sura biyu, aya sha ɗaya. Yadda mun riga mun koya, Allah mai tsarki ne, dole ya hukunta masu zunubi, Allah mai adalci ne, bai yiwuwa a gare shi ya manta da zunubi ba, wajibi ne gare shi ya yanka hukunci bisa kowane zunubi, sakamakon zunubi mutuwa ne da zama a bare da Allah har abada. Allah baya sakewa, hukuncin zunubi baya sakewa, amma yau za mu fara yin karatu a littattafai yadda Allah mai tsarki ya shiri don ya ceci masu zunubi daga sakamakon zunubi. Za mu ga yadda Allah ba kawai mai tsarki ne, amma kuma shi mai jinƙai ne. Allah wanda ke alƙalinmu ya ƙudurta ya zama cetonmu. Yau za mu ji yadda Allah ya bayyana mafarin shirinsa mai ban mamaki domin ceton masu zunubi, daidai ran da Adamu da Hawwa sun yi zunubi Allah ya yi zancen ceto. Bari mu ci gaba cikin attaura, sashen farawa, domin mu san wannan labari mai daɗi. Karatunmu yana cikin Sura uku aya sha biyar, Allah ya faɗa ma Shaiɗan wanda ke cikin maciji, Zan sa ƙeya tsakaninka da matar, tsakanin zuriyarka da zuriyarta, shi zai kuje kanka, kai za ka kuje diddigensa. aya tana da wuya, amma akwai koyarwa mai zurfi a cikinta. Nan gaba, annabawan Allah za su ƙara bayani game da muhimmin abubuwan nan, ga koyarwa a aya a taƙaice, Allah yana magana ya yi bayani na farko game da shirinsa zai aiko da mai ceto zuwa cikin duniya, wannan maceci zai fanshi ’ya'yan Adamu daga mulkin Shaiɗan. ita ce aya ta fari wadda ta ambace mai fansa mai tsarki wanda zai zo. Bari mu yi nazarin manyan koyarsuwa huɗu a kan mai fansa wanda Allah ya alkawalta. Na farko, Allah ya sanasce mu cewa haifuwar mai fansa daga wurin matar kaɗai ne, wato, haifuwar budurwa, dukanmu muna da mahaifi da mahaifiya su biyu, amma mai fansa da ke zuwa za a haife shi daga wurin matar ita kaɗai, ta dalilin ikon Allah, ba zai kasance da wani mahaifi na duniya ba, mai ceton duniya ba zai zo daga wurin Adamu ba, niyasa, domin dukan zuriyar Adamu taɓan zunubi gare su, kenan abu na farko daga ayan nan shi ne Allah ya alkawarta mai fansa mai tsarki wanda zai zama zuriyar mace amma ba zuriyar namiji ba. Na biyu, muna magana a kan wani abin da Allah ya faɗa ran da Adamu da Hawa’u suka yi zunubi, zancen alkawalin mai fansa, Allah ya ce ɗan, za ka ƙuje diddigensa, wato, Allah ya nuna cewa Shaiɗan zai tsanantawa mai ceto, wanda Allah zai aiko daga sama. Cikin darussa na nan gaba, za mu ga inda annabawa suka tsinkayi dabarun Shaiɗan shi har zuka mutane, su zalunta, su azabatta, su kashe mai fansa. Shirin Allah ne mai fansa ya zama dukakke domin a maido mu wurin Allah, dole mai ceton duniya zai mutu kamar haɗayar zunubi, mai adalci zai mutu, domin mu marasa adalci, da yardarsa zai ba da ransa domin ya ɗauki hukuncin zunubi wato ya mutu. Na uku, Allah ya faɗa ma Shaiɗan da ke cikin maciji cewa, Shi mai fansa zai ƙuje kanka, wato kan Shaiɗan. Labarin ba daɗi domin Shaiɗan amma labarin mai daɗi domin duk wanda yake son ceto daga ikon Shaiɗan, daga zunubi, daga gidan wuta. Sanaswar da Allah ya fara badawa, ana ita ce, a ƙarshe mai fansa zai ci nasara bisa Shaiɗan, zai ’yantar da ’ya'yan Adamu waɗanda ke bayan zunubi. Na hudu, sai Allah ya nuna za a sami mutane kashi biyu. ko zuriya biyu a duniya, ga mutanen Shaiɗan da mutanen Allah. Mutanen Shaiɗan su ne waɗanda suka ƙiya ba su gaskanta maganar Allah ba, mutanen Allah su ne masu ba da gaskiya ga maganar Allah, suna dogara ga mai fansa wanda aka alkawarta. Yohana Bishara Sura ɗaya aya tara zuwa sha uku Kenan a ran da Adamu da Hawwa'u suka yi zunubi, Allah ya so mu ba da bayani game da shirinsa mai ban mamaki domin fansar masu zunubi. Lokatai na nan gaba, yau da gobe, za mu ji yadda annabawan Allah suka shela zuwa mai ceto mai tsarki wanda zai ‘yantar da masu zunubi daga hannun Shaiɗan. Idan baka gane dukan abin da na koya muku yau ba, to, kada ku damu yadda muke nazarin labarin littattafai bi da bi, za mu ƙara ba da haske bisa koyaswan nan, inda mai gudu ya kai, in an hankura mai rarrafe shi ma ya kai. Ko kana so sanin gaskiyar da ke akwai cikin maganar Allah? Da kyau, Allah ya ce ka nema wato hikima da gaskiya, da iyakar ƙoƙarinka kamar yadda za ka nemi azurfa. ko kowace irin ɓoyayyar dukiya, idan ka yi, za ka yi nasara a kan koyon sanin Allah. Karin magana Sura biyu aya hudu da biyar Yanzu bari mu kai ƙarshen karatun Suran nan ta uku daga littafi na farko na Attaura. Nasi ya ce, Ubangiji Allah ko ya yi wa mutumin da matarsa tufafi na fata ya suturce su Sa'an nan Ubangiji Allah ya ce, Ga shi mutum ya zama kamar ɗaya daga cikinmu, ya san nagarta da mugunta, yanzu fa, kada ya miƙa hannunsa, ya ɗiba daga itacen rai ɗin nan ya ci, ya rayu har abada. Domin haka Ubangiji Allah ya fishe shi daga cikin gonar Aidan, ya noma ƙasa, wato inda aka ɗauko shi, ya kori mutum kuma a gabashin gonar Aidan. ya kafa kerubobi da kuma takobi mai harshen wuta wanda ke jujjuyawa ko'ina don su tsare hanya zuwa itacen rai. Farawa Sura uku a ashirin da ɗaya zuwa ashirin da hudu. Shi ne ƙarshen Sura ta uku, kamin mu kai ƙarshe yau, bari mu yi tunani a kan manyan koyaswar Nassin nan. Nassi ya ce, Ubangiji Allah kuwa ya yi wa mutumin da matarsa tufafi na fata, ya suturce su, ko ka tuna da abin da Adamu da Hawwa'u suka yi bayan da suka ci daga itacen sanin nagarta da mugunta, suka ɗiɗɗinka ganyen ɓaure suka yi zane da su, sun yi ƙoƙari su ɓoye tsiraicinsu a gaban Allah, ko Allah ya amince da sutura wadda suka yi ma kansu, wato tufafi na kunnen itace? a'a, bai yarda ba, don mi Allah bai yarda da sutura wadda suka yi makansu ba, dalili shi ne Allah yana son kowa ya koya ma Adamu da Hawa'u cewa shi cikakke ne, ba yarda da ayyukan kasassu na hannun mutum. Game da wannan, littattafai suna cewa, Dukanmu muka cika da zunubi, har ayyukanmu mafi kyau ƙazami ne duka. Ishaya Sura sittin da hudu aya shida Mutum ba shi da dabara yadda zai rufe zunubinsa a gaban Allah. Saboda haka, Allah ya yi wani abu domin mutum, Allah ya yanka waɗansu dabbobi, ya feɗe su, ya yi tufafi da fatunsu, ya ba Adamu da Hawa’u, Allah ya yanka haɗayar dabba na fari, yaya Adamu da Hawwa'u suke ji da ganin jinin dabbobi ya zuba ƙasa, abin firgitarwa ne, abin da ba su taɓa gani ba, ta dubin jini da ya zuba, Allah yana koya ma Adamu da Hawwa'u sakamakon zunubi mutuwa ne, Roma Sura shida aya ashirin da uku, kuma in ba game da zubar da jini ba wa ba gafara. Ibraniya Sura tara aya ashirin da biyu. Yau lokaci bai isa mu yi bayani mai zurfi bisa wannan ba, a taƙaice domin samun gafara bisa ga dokar Allah, in ba game da zubar da jini ba wa ba gafara. Dole a yanka hukunci a kan zunubi, hukuncin zunubi mutuwa ne, Allah yana gafarta zunubai waɗanda aka sha hukuncinsu da su kaɗai. dole a sami haɗaya mai tsarki maras laifi ta mutu a madadin mai laifin da ya zunubi. Ita kaɗai ce hanya wadda Allah ya yarda ita domin ya yafe ma mutane zunubansu, haka Allah kuma ya tsare adalcinsa. Saboda haka, Allah ya kafa haɗayun dabbobi domin ya tuna ma masu zunubi hukuncin zunubi mutuwa ne. Haɗayar dabba ta kwatanta mai fansa mai tsarki wanda zai shigo duniya domin ya zub da jininsa, ya ɗauke zunuban duniya. Za mu riƙa zuwa ga wannan koyaswa nan gaba. Yau sai mu sani Allah ya zub da jini dabbobi domin ya rufe tsiraicin Adamu da Hauwa. Bayan wannan, Allah ya kori Adamu da Hawwa'u daga gonar Faddausi wadda ke a Aidan, ya sa wani mala'ika da babban takobi mai harshen wuta wanda ke walƙiya don ya tsare hanya zuwa itacen rai. Adamu da Hawwa'u sun zaɓi hanyar mutuwa sa'ad da suka ci ’ya'yan itace da Allah ya haramta, saboda wannan ba dama yanzu su ji daɗin albarkun gonar dausi Mun riga ya mun ga yadda Allah ya kori Lusufa, wato, Shaiɗan, daga gaban zatinsa saboda zunubin da ya yi, yanzu kuma mun ga yadda Allah ya kori Adamu da Hawwa'u saboda zunubinsu, Allah mai tsarki ne, wajibi ne gare shi ya yanka hukunci bisa kowane abu maras tsarki. To, abokai na kwarai, bari mu tuna da waɗannan abu biyu, da farko, Allah mai adalci ne. Allah baya haƙuri da zunubi sam, shi ya ya hukunta Adamu da Hawwa'u ya kore su daga gonar. Na biyu, Allah mai rahama ne, Adamu da Hawwa'u ba su cancanci jinƙan Allah ba, suka cancanci hukuncin Allah kawai, amma Allah baya so mutane su hallaka, shi ya sa ya alkawarta mai ceto wanda zai cece masu zunubi daga duhun mulkin Shaiɗan, ya maido su cikin haske da ɗaukar mulkin Allah. Kada a ruɗe ku, alherin Allah ba zai taɓa saɓa ma adalcin Allah ba, abu biyun nan na halin Allah dole su yi aiki tare, a darussa na gaba za mu ga dalla-dalla yadda Allah yana nuna ma masu zunubi jinƙai ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba. Abokai masu sauraro, wa'azin nan na hanyar adalci yana nan domin ku, mun yi magana a kan alkawalin Allah mai ban mamaki, wanda yaren da su Adamu da Hawwa'u suka fanɗare daga hanyar Allah. Ina sa zuciya za ku ci gaba da sauraro ga wa'azin nan, har ku kai ga sanin dukan alkawalin Allah masu ban mamaki. game da mai fansa wanda ya aiko domin ya cece ku daga zunubanku. Na gode don sauraro, lokaci mai zuwa yana gayyatar ku, ku kasa kunne, mu koyi waɗansu manyan darussa daga yara biyu maza na fari waɗanda aka haifa ma'adamu da Hawwa'u su ne kayan da Habila. Allah ya sa muku albarka ta wurin yin tunani a kan wannan aya daga littafin Allah. inda zunubi ya haɓaka, alherin Allah ma ya fi haɓaka ƙwarai da gaske. Roma Sura biyar aya 20 Allah ya taimake mu, amin.